ba kokari muka yi muka samu wa'anda za su yi hannun jari ba hankali na idan ya yi duhu ya tashi duba da yadda yanzu kamfanin nan matsayinsa idan gaba ɗaya abubuwa sun fi sun rikirkita hmm? ya kamata mu san mafita ya kamata mu nemi mafita a ce saboda Allah yanzu mu muna zaune a haka ni yanzu na san ni ce matsayin ciya da ta wannan kamfani amma a ce yanzu injina sun lalace kudin gyaran su ma aiki ne an ce sai mun aika da su jamani an gyara sannan a dare su ma'aikata salari su duk fa auyen miki yake ina mafita to magana ta gaskiya hajiya abin da ya kamata a shi ne ke ɗin nan ko shi ko ki so ke ce uba a kamfanin nan ke za ki daɗa fito da kuɗi ki daɗa ƙarawa domin al'amarin nan a samu waraka gaskiya hajiya ba za ta ci gaba da ɗubga wannan kamfanin kuɗi ba yana cikin wannan yanayi dole dai a nemi mafita ko ba haka ba injiya lalace ga ma'aikata na najeriya ga magana fetur diesel da ake zuba ma injina ga magana siyo kayayyakin da ake ga albashin ma'aikata abin yi yawa to ai ita ce babba to ni dai ina ganin cewa mafita ɗaya ce kawai mu buɗe hannun jari mu gayyato manya-manyan garin nan ai kamar yadda na ya ce ne wannan yayi daidai a sayar da shaya amma da sharaɗi guda ɗaya ita wannan sai da shaya in ce ko dai ba za a samu har wani ya kama kudan kuɗi ya ce zai sai shayin nan ana yin haka kujera ta fi kirkiti za ta yi. To a a a a yanda za a yi. To. Dole shayin nan za a sayar ai ka'idewa za a yi. don saboda a kaza iya kaza yawa ka a haura kaza za mu sai da sha a shaya iya kaza kaza kai ya haura yawa kuma iya adadi kaza ai ba matsala insha Allah to shi Allah ba matsala wannan ku taya mu da baki a yi jama'a kuma a shiga da shi ya ne kina na a yawa ga eh, eh, eh, yi na haba ba ah, kai ne mai jama'a sai ka to ai shi ne ba sai dai mu sanar da iya adadi za a yawa wita lafiya ta kwazo kuma ke kuma gama abinci layi konewa na ya amiya na tsohon a tofu ma da kanka za ka yi to kai haƙuri mana je ka ciki yanzu zan zo kai asibiti bari kafin ma ci abincin sai na asibiti Dinna haɗa awon ya haƙuri da kuka, da kuka,

ai yadda ƙwallon mubara ne na guda da guda bai wai mun kenan a ba haka ba in sha ka san menene kawai gani ne ya iya abinci shi yasa naga ya cancanci a ɗauko shi a gashin nan to tunda ƙwallon warka ka yada ka huta da guda haka daga yau sai naga shi bai take ƙwallon shi maganar zaman da kamfanin nan za su yi akan maganar shares ina son ne mu sayi shayin da ta fi ta kowa karfi ya zama da cewar kai ne za ka zama chairman na wannan kamfani maganar ƙaru da da muka yi an samu masu shi ya kai na kamar naira miliyan 130 a yadda suka ce za su haɗa mu ka gane don haka abinda da nake so da kai tashi za ka yi mu je mu samu mutanen nan a yanzu ma ofis za mu je mu musu waya zo su same mu a zauna a yi magana tsayayya a kashe maganar nan in za mu je gurin da kayan nan suke a uh, wakilta mutane su je su ga kaya su zo mu ba su yawwa abinda ina ganin ya kamata ke abinda nake so da kai yanzu ina ji ɗin wani shawarwari kamar wanda abin da ka faɗa an Allah ya sa ya wata su saboda gaskiya abin da zama da kai ba ka taɓa ni da shawara ba shawara ka bani da kyau to ai shi ya kamata ne ka zauna a ofis su zo mutanen nan su same ni kashe wayan kai ba kashe wayan ba ka to rijita Salamu alaikum. Ina yi ne hajjo? Ina gajiya? Eh ina tare da su. To, to shi kenan. Wai neman ka take kaga shawayen ne? To wani jiya. Abin da za a yi mu fara zuwa wurin ta sannan mu wuce mu nemi mutanen nan yau a yi ta ta ƙari. Ko? Ba sai ya shiga. ba wani abu da za mu a kan ah, wajen farko miliyan goma sha biyar kenan aka rage musu kuma kaga alhaji aminu abin da ya faɗa min naira miliyan ɗari da tamanin da shida na kusa da wannan din aka aka sai da shi ai ka rasa kawai mun shigo da ishu a kan ba mu san ma me muke ba wai mun shigo mun zauna a ina da shi ne umma kun shigo ne so nake eh, zan ga wajen sannan

dama ya umma an bikin ki na farko akwai magana wani kamfani da musu sai shes a kamfanin a kawo mun dalla to shi ne ce zan zo shawarci ki akan magana sai wani shares na biyu kuma akwai magana tafiya ne za mu tafiya ne daga nan za mu je dubai daga dubai ɗin ɗin za mu wuce bangkok daga nan kuma ƙarasa indonesia amma sai nace zan zo sanne ki duk san da ke tuku asa uku ke nan eh ƙasa uku hmm. insha Allah to kuma wa wa tafi da za mu kawo kamar wata wata uku ya to wancan ciniki da kuke son ku yi Allah ya sanya alheri a cikin sa eh Allah ya sa raban ku ne kuma wannan tafiya da kai ko har wata uku yaro haba gani in zauna har wata uku ba sa ka'ida ba ga iyalinka ga harkokinka a nan da kake yi gaskiya ni dai a guri na zan baka shawara ka tafi dubai din sati biyu ne uku ne kudin ma in ta dauro sai ka dawo kuma an kwana biyu kuma sai kuma ka zaɓi wani garin kuma sai ka kuma tafiya to ba eh, dama na gaya miki ne kuma saboda ji shawara ki shawara ki zan yi 你现在是不有点比我急了？你来修理啊？修理？谁安排的？要不吧？嗯，现在太远了，好吧？ ciyaman wannan kamfani ah, sai kuma hanzari ba ina ganin ya kamata a zauna a yi mitin a yi wannan abta na gudu da kalamai da suka fi daga bakinka sannan kuma kafin mu shiga inda za wannan board meeting ah, zan gabatar da manajan kamfani na kuma shi ƙauye kamar gida wanda ina fatan yadda muka bada haɗin kai gaba ɗaya za ku bada haɗin kai kuma da shi za ku ga haɗuwa kuna da wasu tattaunawa da kuma da shi wannan no problem sake wannan surkun ba al'amari ka ga dai da gani billahi lazi wannan makircin billahi zai shi yayi wala kai kake nufin zaka zo ka fuska biyu da abin da ake aida hannunka aka shirya ah, haba honorable ni kuma ah, ah, ban fahimce ka bane a gurin conference din eh ba honorable ya kamata kai man adalci idan da ni muna tare da ko kuna gani ko ko Allah musara ne ni zan fito daga cikin gwamnati magana ta gaskiya kaga yanda magana take in gaskiya ake so ba zai fice tsurkun wannan munafikin alhaji Aminu ba duk sharrin alhaji Aminu ke mu za a yi wa rashin mutunci a ɗauko wani a kawo wani yaro da kuɗi an ka ci da tun tana harkar da dattawa ke neman kuɗi nawa ta zuba a ciki ina wahalar da ta a kamfanin mu muka tafi kamfanin nan muke tuwon aka je kawai ka aka tafi ɗebo dubu aikin na hajiya sarfe wajen masu mun ilimi kai ina bari ku jin gaya muku duk ƙarya kuke yi wallahi tallahi ni dinnan na fi ƙarfin a ce za a yaudare ni ko a layance mini ni dina ni na ni kamfanin na tun ba da komai gaskiya ne ku na matsiyata talakawa da kuke zuwa ku min zagon kasa kamata a sauke ni daga kujerata da nake ji da ita ta ce alheri a ɗauko wani wani yaro da kuɗi a ɗora cikin wannan kujera a yaro da duniya ba yaro da kuɗi ba to duk na fi ƙarfin ku daga ku hanci sai na ga bayan duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan magargashiyar ba ku san irin kirarin da ake mun ba ne zuciya ta a take ni ce mata mai cin tauri ko ka gwada wuka ba ta kama ni ni ce mata mai kama mata farin ne babu ni ce mata da idan na danki na san ka da shi ni ce ke karo da karo da zaki assalamu alaikum to kaga na da Allah ka ba wata magana guru ya ce eh da abin da kuka shirya yanzu me za ka zo ka gaya mana to in kun ce kun cire hajiya daga chairman na board of trustees na wannan kamfani to kamfanin take da su take chairman suna da yawa matsiya tabbasa matsiya tanwami ina mun baki shashasha an kaya maka cewar wannan kamfanin na dogara da shi ka je ka ji shaya shaya din da nake da su a sauran kamfanoni a duniya ni har san waje ina da shaya kaji ai ba wai wannan abu ne wanda aka zauna aka yi conference aka yi baki da abu shi shaya mana waje a ciki me laifi na shaya mana waje a ciki dadewan ma shaya ba to ai fara shi mai na ba founder members na abu mu grassroots a a a a a a a a a a a a kana tsakanin su kana tsakanin mu ko ci gaba mu zuba da su wanda ya ba Allah kamar ba kawai kana wani tafiya ga wannan ajiya abin da nake so ki kwantar da hankali kar ki ɗauki abin da ya zama wani babban abu har ya zo da sa miki ciwo yanzu gashi na an ce jinin ki yana nema ya hau daga nan kuma sai sai ya taba miki zuciya hmm? ba dole jini na ya hau ba ba dole jini na ya hau ba dukiya wasa ce kujeran mulki wasa ce wasa ce ya ma sa ai ka ka gaya min wannan magana baba eh kamfanin nan ni na rene shi shekara da shekaru na kan kujerata yau a ce wani wayaro wani wai a shekaru na girme sau nawa na ninka wannan yaron a shekaru zai zo ya nuna man yanzu ya fi ni kuɗi ya yi kuɗi a ce kujera ta yanzu ne aka sauke na rasa ta an ɗauko wannan yaro wai shi da kuɗi an ɗora kan kuɗi a yaro da duniya karshe kenan dole an ka bayan yaron nan kudi ba su adalci ba gaskiya har in kuɗi za amfani da su a ci miki mutunci kuɗi ba su adalci to kaka kakkata yanzu wannan yaro yanzu abin da na yake shawara shine dole in ka bayan wannan yaron zan nemo haya na sa yasa ne Wanda ai zama tsohon yayin yanzu wa to ka ce mun bakin kuɗe da shi bakin kuɗe kada mun yar ƙasa ne za ka ce kansa a kashe shi zai haƙi ji wani hanyar dabarun yaƙi yanzu an na yaƙi ba sai an zo ana buɗe wuta ta nan yanzu ba yanzu muka ci gaba ai zai gane yanzu mu matsiyansa abin da nake so gwara mai masa yaƙin ƙasa-ƙasa ta bankunan da ike amfani da su ike mu'amala kamfanin sayar da hannun jari ko ba haka bakin gane ta raguwar kamfanoni da yake mu'amala ai mun sani zuwa za mu jawo shi a ciki muna ƙaunarka muna yi da kai nuna mana business nuna mana waye nuna hankali ba yanzu na gane kai na yi da dai ba shekaru ba ne wai wayo a'a kwakwalwa ce oh. Allah yi maka albarka to a hankali kin ga sai mu rinka mai zaizaya wato yar ƙasa zani yawa yar ƙasa yanzu na gane mu da farko ka ni da ni da kai na jake shi kaje kaje banza ashe sai a kama ni sai a kama mu za ka yi mamakin ganin da weekend ka san yanzu ba rana aiki ba ce to mun ga muke ne muka tunani muka ce to ya kamata mu biyo ka har gida domin wani abu ne ifaru hausawa na cewa da zafi zafi akan bugi dutse domin idan aka ce za a yi sanya dukkan mu za mu ga sanya abu ne ifaru na ci gaban ka gaba ɗaya karuwar mace dukkanin muna da me ifa shi shine rayuwar nan ta zo mana da daɗi kafin gai ga dogon bayani kanina kuma lauya na gashi kusa da ni sai maka cikakken bayani um salamu alaikum ina bai daman sudu wannan zuwa ita ta akwai wasu kayayyaki da ta auro daga can philippines eh. to kuma kayayyakin nan Allah cikin ikonsa wani abu ne auduga ce ta mata ka san yanzu matsalar da ake ciki yanzu ta yanki a kasar nan ai babu yawanci sai toilet paper suke ta amfani da ita mata to mun kai oda wajen container shida wanda ake tunanin cewa an kawo za a samu sauki kuma mutane za su same su cikin rahusa to mutanen nan ba su yi mana magana sun turo kayan nan ba sai yanzu ita kuma alhali ta tura can cana za a turo mutu wasu kayayyaki wanda ta saba na business ta kudin ne suka yanki wallahi to harka ta karuwa irin wannan ta gawa ya kamata a janyo ka ce sai kai ranka ya yanzu kudaden nan za ka zuba 70% da wata da mazitin don kashe 30 talatin ya to shi za a cika kayan da suna nan kan ruwa sun kusa zuwa sun zo an yi normal process za a cike takardu komai zai zo kuma insha Allah eh. kowa zai washe <laughs> Allah ya dada eh, shi ne magana dai abin da ya sa aka zuwa yin wannan jawabi amma abin da so shi ne kun san komai a rayuwa yana buƙatar shawara su ga manaja manaja na zan ji daga bakinsa domin manaja na ne yi na ne aboki na tare da karatu tare kuma muka taso kusan kuma ina shawara da shi so me kace za a yi amma ina ganin kudan babu lokaci mai bincike kan market ta ainihin shi wannan abu da kuka kawo kuma mu san me ya kamata mu kullo al'amarin tsakanin da shi kun san mu mutane ne masu business da yawa duk abin da ya zo mana din abin da ya sa kuka zo mana din kenan saboda kun san ana zo mana da businesses da yawa so yanzu ma akwai lissafe-lissafe da yawa da muke son mu zauna mu shawara da shi sai mu saka cikin wannan al'amarin na kwaci wani irin lokaci kai kuma haba manaja kar ka jago mu lamari mana wato yalla bai ina ganin cewa wannan harka suka kawo ingantacciya magana a nan shi ne idan har ka shiga ciki ina ganin cewar akwai yanayi na samun riba kuma mu kan mu za mu ji daɗi ajiya ina shiga muku cewar wannan business tsakaninmu da ku za mu yi shi sai dai ba mu san kuma me yake da shi ba shi kansa dole a yi ma'uzuri to ai ba cewa ne muku ba za a yi ba cewa ne muku ku dan mu lokaci mu samu mu dan shawara tukuna mu san me za mu siya me za kuma mu siyar haka ne wannan ban taka ko ba haka bane sannan kuma ina da wata aƙida ta duk abin da zai ba sai na shawara bayan labai me ka magana iyaye a cikin wannan al'amari me ka magana saka tsofaffi a ciki kuma kayan suna kan ruwa to a hanya suke da zuwa wa yake saka tsofaffi a magana turanci boko su ai sai dai dan abin da ake da shi a dinga kai musu dan abin kafewa to ai duk abin da ta ga yana yi da ba ta yake rawa wannan biyayyar da yake mata da in za mu sai abu sai ya ji ya faɗa mata shi ne muke ganin riba ba wai kawai kai tsaye ake yin abu ai ba sai da ta amince ba kuma dole ba ta amince ai dole ne inda ci gaban danta ne ko ma ta ce ba ta yadda ai business ɗin ko ba to ba za a yi ba shine ka'ida na eh. to Allah ya bada sa'a a ne da sa'a akwai amfani abin da za a yi ku jira mu ku jira mu za mu gobe ne ba a kan eh gaskiya eh an kokarta eh wallahi yana da a bada himma saboda ka gane wallahi dukkanin mu karuwan mu ce na rantsi da Allah ai na ni ma abin da nake so ke to za mu koma sai mun ji kira eh, eh sai mun ji salam Allah abu ba sa ne eh, ba za mu yi wani ai ne business yawa yawa ne business din ya yi dadi thank you very much eh, shi kenan ba kuma ba zai na barista ina kaje ka samu wannan mutanen ai wayannan mutanen kana ganin su akwai business ai karfin business ne sa kuma na ga su nan da hankali ya musu ya ah ba rashin hankali ba ne iyayen na. kenan ai business akwai karfin business sai dai eh. rashin rashin karfin rashin hankali a ai su babu ne su ai kawai su ta yaya za a yaran da izo a bayan bayan mu a ce an kawo kaya amma kayan sa ya shiga a kasuwa an wani ji gaba daya me ya sirrin abin aiki ne ni abu ka gaba da wani yanzu ya magana na maka wallahi wallahi mun ma kama ajiya abin ya ba mu mamaki Don ba mu taba su ba shekara ɗaya baya billahi nabi ba a neman wannan kaya. amma ana saukai kafin a sauke ma billahi nabi an kasa sun sai kayan anya kuma kare farashi ne ba a kasuwa saboda ya sauri ya sayar ba an ba haka bayan za a sai na sana muna nan a shi ne fa me na shi fi mu. duk sauran na kasuwa ba a saiwa sai nasa wanda kuma ba bukatar abin ake ba amma da iya sayar akwai dalili yanzu mun ina kama kwantena da akan ake siya tana ina yanzu na kwantenonin nan abin ba a cewa komai sai ana sauran ba a cewa komai yi wannan anya ba shi yadda ta kataya shi ba haka ne yasa miki kama to ya abu an zo wanda su da niyya a asara don ko ko wanda su ne ma an yi hayyaci ne ba da kin gani ne bilal ne da kin cewa ina ya hofa sa mada Allah ya shirya ka shi ke nan mun ga mun jira mun gode jira ta da ke akwai bincike a nan kan malam yaya alhamdulillah wallahi dama ina son ganin ka saboda akwai wasu muhimman bayanai da nake so mu yi akan alhaji eh wai shin alhaji yana da aure kuwa ya kama da mai aure ne ai ba shi da aure ah, bai da aure eh to ko me dalili ka gane ne mutum ne shi mai son faran mace abin da ya faru da shi a baya shine ya taɓa ya taɓa samun relationship da wata wato abin da ya faru ne ba ce ka ji wa motsi na ne ka fito Good morning, morning. How are you? Ito abin da ke faruwa shi ne. Da mu fito kenan sai gashi na kama gato shi ne mai kicin Sakamakon kira na da kai. Na kira ka ne ne saboda gabatar ma da gimniyata in Allah ya da ci a bariyarta. Kai kai masha Allah tabarakallah. Daman ya dai ya kike? Na lafiya ya kike? ya gida ya komi daman kai ma idan ka yana wanawa da kai gano masu kyau ya zai tuna tare da ku eh, a dole ni iya zai alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da to mu koma cikin wannan a za mu je mu kai ta saboda tana da an zai ne haka za a yi ne eh, wannan mu kai ta iya sun da ko to mu je amma fa ke ce a can ba dan ba zai shi Ah, na gaya mai a ni tana da kunyan ne menene da wannan

bene ni ki yafe ni yau kin yi ado kin murzani ki zaɓe ne ki yanta ni ki fanshe ni idan na taho kuma kar ki kore ni ki bege ki jawo ni ki maishe ni a auren mu a kira da ni iyayen mu sun saba karɓar bako ina yin bara na cika min gogo. Eh, Anyin nuri escuchar na shagala da daɗin ki cikin zuciya na liye ka hotonki ki ɗan kauce sanyon bugun taki ranar lahadi za a kai ki can ɗaki ki min afuwa in na yi zance shirin ne ki lura yalla bai ga tsinan ne an auro cikin gida ko zan tarwatsa maka dan hukunka yanzu mun yi sun da ki shirya sai mu je restaurant mu ta wallahi tallahi babu inda zan bar gidan nan idan ka ga na fita daga gidan nan wallahi ka tsari ka sallama ta ba shi da amfani ta wai yaro ya za a ka ɗauko mutum daga ƙauye ka ce za ka koya masa hankali Hajiya ana neman abu raba ni zaki da hanyar neman abinci na. Allah ba. Yalla bai ka tsaya ka tsaya am yanzu ka ji ka dan na dan dakatar da kai ka gani ka dakatar da ni yalla bai a bayan labai wani irin dakatarwa ai kawai ka ce masa sallama nufin ka ka bashi hutu ba zai taɓa gyaruwa ba kawai sallama ka ji ka yalla bai ka taimaka mu to wallahi zan mu gaya miki mu tunda aka haife mu miki yin hakuri kuma ba za mu daina yin hakuri ba ni tunda aka haife ni ban san hakuri ba saboda ba a ma bakanta min rai ballantana a bani za ka fita ko kuwa zan fita zuwa ta take ne lafiya lau a wutar umma kuma zaragai zan fita ne kuma ce turu kawai na ce wurin zan kai yi amarya gan sai sama da ke kaunar ki eh ake ganin ina son kai eh, babu me mun kara ka bai da ki ayi ayo zan je son ka wani to sai ki shi sai ka dawo to wala sai ka dawo take ya ya kai Allah ya labai ina cikin wani hali ne ba da tsuntsu ba da tarko ai